yanzu tambaya muke da shi kwaya daya wanda muke so a gurgurdan malam ya ansa mana tambayar nan ita ce assalamu alaikum malam menene hakkin miji akan mata kuma menene hakkin hakkin mata akan miji akan mijinta to a dunkule jama'a dangane da hakkin mata akan miji haƙoƙan mata ko haƙoƙan miji akan mata tukuna suna da yawa a iya tunkule su da cewa sai mashi da'a cikin abin da yake ba sabon Allah ba da kuma kiyaye mashi kanta da dukiyarsa a lokacin da bai tare da ita wato in bayi tafiya baya ta tsara kanta da dukiyar shi ta kuma kare mutuncinsa kar ta yarda wanda yake ba shi ba ya shiga koda ɗakin ya zauna waɗannan a tunkula annabi ya faɗe su a matsayin haƙƙin miji a kan mata sannan haƙƙinsa ne kadan ya neme ta ta yarda annabi ya ce in ɗayan ku ya nemi matan shi falta a ciki wa in kanat ala katabir kadan miji ya nemi matansa wato yana so zai jima'in aure da ita annabi ya ce ta yarda ko da tana kan abin hawa ne ko da tana kan rakumi ne wa in kanat ala katabir a wata ruwaya wa in kanat ala kanno ko da tana kan tanda ne tana suya ta rabu da tandan ta wajen mijin hakkin shi ne haƙoƙan alal aƙalla su kansu mawdu'i ne na wa'azi da aka a take take wata mata ko wani mutum ya kawo ƙarin yarinyar shi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ma'aikin Allah ga ƴata nan ta girma ta bala ta ki aure annabi yace a kira yarinya aka zo da wata garmace yace budurwa ɗan gidan ɗan kin gine annabi ya ce ke yarinya ki tsoron Allah ki ma baban ki da'a ki yi aure ta ce zan yi aure amma ina gama ka da wanda ya aiko ka da gaskiya ka faɗa min haƙƙin miji akan mata annabi ya ce haƙƙin miji akan mata kike ni ma ta ce eh annabi ya ce lauka na fihi sutadun falaki tasuma akan haƙƙin inda zai zama duk jikin miji ruwan ciwo ne ruwan kwalanto ne kuturta ne mai ruwa annabi ya ce sai mata ta sa lebanta na sama da na ƙasa ta tsotsa ruwan kwalantar nan tas ta shanye shi tas ta fi da ruwan ciwon nan da ke jikin ki tas saboda kula da mijin annabi ya ce har yanzu ma a ta ƙasa ba ta ba da haƙƙin miji akan mata ba har yanzu ba ta sauke nauyi ba wannan yarinya da ta jaka ta ce wallafi ba a saka bil haƙƙi la asa zawaji abadan na rantse da wanda ya aiko da gaskiya ba zan yi aure ba har abada hadisi ne sahihi yana cikin at-tartib wa tarhib na al-imam ibn al mundhir da haka haƙƙin miji akan mata yana da yawa mata ku ta kokarin saukewa kwalliya din nan faɗin wasu magana mai daɗi yin tafiya mai kyau zama mai kyau girmama shi darasta shi duk sa ne haƙƙin mata kuma akan miji Allah ya ce wala kunna a laifin da bil ma'ruf illa to wa lirrijali alayhinna daraja wato su ma mata suna da haƙƙi a kanmu irin yadda mu ma maza muke da haƙƙi a kansu illa to je muna da daraja ne muna da fifiko ne a kansu haƙƙinta ne ka ci da ita fara na yamma da gwagwadon samunta domin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa liyumfik du sa'atin min du du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyumsik ma ataahu Allah Allah ya ce duk wani mai yalwa ya ciyar gwargwaron yalwan shi in kana da daman matarka da safe za ka sha ci da biredi da kwai da nama da francisco da duk daɗi da ciki in ba kai haka ba ka daure mata aiki naman kaji za ta rika in ba ka ba ka ya mata aiki samun ka Allah ce ka ce da ita kar ya zama abin da kake da ita ya yi da samun ka sai ya zama a haka